Auzu billahi samiyul alim min ash-shaytan al-ladina bismillahir rahmanir rahim. Jama'a da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai gori a online TV. Shiri da ke wayar da kai akan larurori da kuma cututtuka na yau da kullun da suke dama al'umma. To alhamdulillah a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan wayar da kai akan larurori da kuma cututtuka na yau da kullum. So a yau akwai wani maudu'i wanda muke ta tattaunawa a kan shi kuma muke ta zurfafa bincike domin zakulo muku mafita a kan matsalolin da suke damunmu musamman a baya na wani takaitaccen bidiyo wanda na ce minti goma ya wadatar idan har kana iya minti goma wajen jima'i to lalle wannan yana nuna cewa kana da lafiya wanda bayan haka muka samu wasu korafe-korafe da kuma jin ra'ayoyin mutane mabambanta wanda muke so mu yi ta'aliki mu yi ƙarin bayani a kai sannan kuma da kuma ba da wasu fa'idodi da suka danganci wannan matsala hakika kamar yadda muka ce muna nan akan mu na minti goma ya wadatar domin kuwa shi jima'i ba wai ana so sai an ba kai wahala ba da kawai ake bukata gamsuwa ne tsakanin ma'aurata. kuma ana so ka gamsar da iyalinka a lokacin da kake tarawa da ita a cikin waɗannan mintunan musamman mun ba da fa'ida cewa kafin ka kusanci iyalinka kai dogon wasa ko da minti 35 zuwa 40 na wasa kawai wanda dukkanin inda ya kamata ka taɓo na sha'awarta domin kawai da ka zo zuwa minti goma ko sha biyar ka gamsar da ita ta gamsu kai ma ka gamsu ba tare da stress ba wanda muka ce masu yin jima'i awa ɗaya kana ta abu ɗaya to wannan mun ce akwai ma cutarwa a ciki domin gaba ɗaya zai kasance ba ma daɗin da ake bukata so wannan shine a ɗan bayanin da muke so mu yi amma a nan wajen muna so mu ja hankali ga waɗanda suke iya ce suke cewa suna saurin inzali ko kuma sun yi wasa da gabansu ko kuma a'a ruwan maniyin su ma yakan zo ɗan kaɗan kuma daga baya babu ba shi da kauri wanda a ƙarƙashin haka akwai abin da ake cewa balance diet ma'ana tsarin cin abinci masu samar da sinadarai na ruwan jiki ko kuma isasshen ruwan mani da kuma ƙara lafiya a jiki ba zai yiwu ba ba ka da tsari akan abincin da kake ci ka ce za ka samu dukkanin wannan da kuma gamsuwa wajen iyali kawai a ce ba ka da tsari na abinci da safe ka ci starch da rana ma haka da daddare ma haka ko ka ta tura tuwo wani dan wake da sauransu ba ina ayyansu ba my favorite abinci eh, eh, shine tuwo ni ina son tuwo amma abin da muke so mutum ya ci shi da ka'ida da kuma tsari domin lafiyarsa domin ba zai yiwu ba ba ka shan fruit allergy. ba ka shan abubuwan da za su ƙara ma ni'ima ka ce kuma kana buƙatar ni'ima ko kuma ka ji daɗi wajen jima'i bai yiwuwa to don haka muke so mu haska muku abinci na da tasiri wajen ba da lafiya a jiki wajen jin daɗi wajen saduwa da zullo da kuma gamsar da iyali iyalinka ta ji daɗinka kai ma ka ji daɗinta ba zai yi ba ka ajiye ta alaji ba wani ɗan nama da za ka kawo mata ba kurun kawai sai dai ka zo ka batta daga tuwo sai tuwo da safe an ci ɗumame da rana makamancin haka da daddare ka ce za ka samu ni'ima don haka ku kula da matanku ku dinga si musu nono mai kyau ko kuma yogurt na zamani mai kyau waɗanda ake sa ran suna da inganci akwai nono sosai ko 75% a cikinsa ba wai tsamiyar biri ba da ko kwalba da nono da ake yin nono na zamani so a nan wajen ana so in har kana so ka ji daɗin jima'i ka dinga wannan amfani da fruit in ma za a hada a yi blending kamar irin su tuffa da na apple ayaba fiya da sauran dukkanin wasu nau'o'in 'ya'yan itacuwa waɗanda suke ƙara ruwa da lafiya da kuma vitamins a cikin jiki kuma suna ƙara yawan sperm count kenan suna ƙara ƙwayoyin halitta na mani musamman shan nono da zuma nono mai kyau idan kai mixing din shi da zuma da wannan muke cewa muke ba da shawarwari a kula da balanced diet domin samun jin daɗin jima'i sannan akwai wata fa'ida wanda mutanen da wuri suna amfani da ita wanda tana da matukar tasiri wanda a yanzu an sunanta shiga da kaza gida wajen idan an goye auren fari to wani za ka same shi daga wannan na auren farin ba zai ƙara shiga da kaza ba kada talauci ya hana ka jin daɗin rayuwa, ka gode wa Allah abinda Allah ya baka ka raba ka farantawa ba amma bi ni'imati rabbika fa hadis idan har Allah ya ni'ima ka to ya yi maka ni'ima ya ni'imta ka to ka gode masa kuma ka cika ji daɗi to akwai ah, abin nake so in yi magana irin wannan kaza da ake shiga ta amarci karka bari sai amarci kawai ya kasance duk lokacin da za ka je wa iyalinka in dai har Allah ya buɗa ma ko yaya ko da nama na ɗari biyu ne ko da na ɗari ne ka kumshe ɗan tsire da da albasa da ake haɗawa da ɗan yajin citta da tafarnuwa da ake ɗan haɗawa ka je ku ci tare wannan yana ƙara ƙarfin kuzari a jiki sannan kuma yana sa jin daɗi wajen jima'i wannan shine shawarwarin da muke baku da kuma wayar da kai akan matsaloli da suke damun ku ku ci gaba da bibiyan wannan channel na mai godiya online tv shiri da ke wannan channel da yake wayar da kai akan larurorinku domin muna yi don ku ne ku ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa dukkanin kuma masu bukatan magani duk inda suke a faɗin duniya mun gaya muku muna iya aika muku kowace irin ƙasa kake duk inda kake kamar yadda mu yanzu mun ɗauko salam dukkanin kowace ƙasa muna kokarin...